Nazarta TV. Kundin littattafan Hausa. Ra'ayi ne kusan zuciya kashi na ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ma abota sauraron wannan tasha tamu mai albarka wato Nazarta TV. A yau ga maɗauke da wani sabon littafi mai suna ra'ayi ne ko son zuciya. Wanda shahararriyar marubuciyar nan taku Mrs. Sulaiman Zainab Falalu marubuciyar Makirci, Kishi da Aljana ta wallafa. Ina fatan za ku biyo mu domin jin abin da wannan littafi namu ya ƙunsa. Bismillahirrahmanirrahim. Kamar an ce ta buɗe idanta, karab ta ga giftawar bakin abu da sauri mai walwali da ɗaukar ido. Duk da a duhu ne, ba za ta iya tantance ko menene ba. Da azama ɗaya dai cijiyar da ba za ta wuce shekara sittin ba, ta zira hannunta a kasan filan da take a kwance, ta janyo cocilanta ta haska, hanyar da ta giftawar abin da bata san ko menene shi ba ganin bata ga komi ba yasa ta yunkura ta yi hanyar ficewa daga dan madaidaicin dakin nata tana haska lungu da sako haka ta karaci haske haskenta bata ga komi ba duk da yadda zuciyarta take dan harbawa saboda tsoro ga kuma dai hakan bai sa ta fasa nufar ɗakin ba a dan ɗarare ta daga labulan ɗakin ta haska nan ma haka ta karaci haskawarta bata ga komi ba daga can ƙasan zuciyarta ta ce ba fa abin da kika gani yanzu haka ma kin ji gari ne kawai an taɓa baki ta haɗe da ba da sound da labbanta tukun ta juya ta nufi ɗakin ta kwanta mafarki a daddafe ta fito daga gidan gaba ɗaya garin juya mata yake tsabar jirin da ke ɗibarta cike da ƙarfin hali kuma a dudduke take tafiya jefa ta kawai take amma ita kanta bata san ina take jefa ta ba ikon Allah ne kawai ya iso da ita bakin titi hannu ta saka wa mai daidaita sahu da ƙyar ta ce babban layi zaka ajiye kallonta mai adaidaitan yayi har yayi niyyar yin magana ya fasa ganin ta hau ya ja keken suka tafi zaune take amma ji take kamar a sama take tafiya ga wani yunkurin amai da ke taso mata tana mayar da shi jin abin na neman fin karfinta yasa ta bar aman ya fito amma ga mamakin ta maimakon ta kalar amai sai jini kawai ta hanci ta baki take fitar da jinin jin dumi a kunnen ta yasa ta kai hannu kunnen ta shafa shi ma kunnen jini ne kawai ke fita yunkurin da ta sake yi ta ji kofar gaban ta na budewa jini na bin kafafuwanta a tsorata mai adaidaitan ya waigo jin tana yunkurin amai da kuma wani gurnani mai ban tsoro jin yadda ta ke buɗewa alamar fitowar wani abu ya sa ta yaye rigar ta haɗe da ɗan sunkuyawa ganin kan maciji ta ya danno waje mai a daidaitan bai sake firgicewa ba sai da ya tozali da jinin da gaba ɗaya yake ɓata keken sannan kuma ya sauya mata kamanni daga yadda ya ɗauko ta zuwa wata halitta ta daban can ganin shi ya kai ga wannan maciji da ke ƙoƙarin ratsuwa ta jikinta yana fitowa sakin a daidaita sahun ya haɗi da ɗora hannu bisa kai ya kurma ihu ya fice a sitar ihun da ya kurma ni ya ba nata ihun damar fitowa da ƙarfi wanda a farke ihun ta ya karaɗe ɗan madadicin gidan nasu wanda ya farkar da kowa da ke bacci a mugun firgici a kiɗime da cijiwar da bacci bai jima da kwasarta ba ta wuntsulo tsabar gigi ta ta da ihun yayi rarumar cocilan ta yi haɗe da haska katifar da 'yan matan ke kai wiki-wiki ta gansu zaune kowace na zara ido a cikinsu suna muzurai a firgice da cijiwar ta ce wace ce firgitattar a cikinku tana tambaya haɗe da haska su ɗaya bayan ɗaya still a tsorace ɗaya ta ce zulaiha ce anna hasken cocilan ta mayar kan wadda aka kira da zulaiha da ke riƙe da ƙasanta ta ce haka kurin kika zaɓi firgita mu a cikin sulusainin daren nan zulaiha Rigicin bai barta ta ba, murya na rawa ta ce, Mafarki ne Anna, shiru Anna ta yi haɗe da kafe ta da ido, daga bisani ta ce, Halan baki addu'ar bacci ba ne ba da zaki kwanta. Nan ma shiru Zulaiha ta yi tana sauraron bugun da zuciyar ta yi, kamar wacce ta yi tseren kilomitoci masu yawan gaske. Kafin annan ta sake magana, Ɗayar mai suna Hauwa ta ce, Na daina kwanciya kusa da ke wallahi, haka kurum ki rinka kaɗawa mutane hanji, ba su ji ba ba su gani ba tsabar san zuciya. sil Zulaiha bata ce komi ba kuma har lokacin ƙirjinta bai daina lugudan duka ba. Cikin ɗan fushi Anna ta dakatar da Hauwa ta ce, Korafin ya ishe ni haka ne kam, ki yi da safe in kin samu ki ɗora da dare kamar kuna ganin hanjin junanku. Hauwa bata sake magana ba sai ma tashi da ta yi daga kan katifa ta shimfiɗa zani daga can gefe ta yi kwanciyarta. Anna ma kwanciya ta yi ta ci gaba da mitar rashin addu'a da tunaninta Zulaiha bata yi ba. Zulaiha nan zaune kusan minti sha biyar kafin ta miƙe ta fice zuwa tsakar gida. Ta ɗauki buta ta zagaya bayi. Hasken rana da ke hasko su ta windo ya sa Anna saurin buɗe ido haɗe da miƙewa zaune. Salati ta rabka haɗe da faɗin yau ko mun shiga uku. Jama'a sallar asuba ta ƙwace mamu. ta ɗora da wani salati tana saukowa daga kan gadonta ta nufi kofa har ta kai kofa ta juyo ta ce Zulaihat hawa ku tashi mana yau ko asara ta same mu ta rashin yin sallar asuba a kan lokaci hannu Zulaihat ta sa ta toshe kunnenta haɗe da yin magana ƙasa ƙasa Hauwa miƙe miƙewa ta yi ta hau ƙunƙunin kara ɗin Anna da ko da shi kaɗai aka barka ya ishi ka ciwon kai. Ba su gama ƙorafin farko ba suka sake juyo wani sabon salatin da ya fi na farko ƙarfi da karaɗe gidan. Cikinsu babu wanda ya niyyar fita amma jin kara ɗin nata daɗa yawa ya sa Zulaihat fara miƙewa ta fito. Yadda ta ga Anna a daskara a tsaye tana bin tsakar gidan da ya gama baci da jini ya sa gaban ta bugawa da sauri haɗe da ɗan ja baya tana bin jinin da kallo. A tsorace Anna ta ce, Zulaihat ko dai ɓarawo aka biyo shallako ta gidan nan muna can mun saki baki Muna bacci ba mu ankare ba. Shiru Zulaihat ta yi tana ci gaba da kallon sahun kafar da ke bushe a tsakar gidan. Ba su san da fitowar Hauwa ba sai ji suka yi ta ce yo ai jinin tun daga bayi yake kuma sahun kafar nan ba ta namiji ba ce daga ganin sahun kafar mace ne. walala ido Anna ta sannan ta ce hakan har kika gane sahun kafar mace ce ba na kato ba to gaskiya maganar ki babu kamshin gaskiya a ciki in ba kato ba wa zai iya tsallake wannan doguwar katangar ta daga kanta tana kallon yar madaidaiciyar katangar tasu. ta sake kallon su ta ce, to ko dai wani a cikin ku ke haila ta abe baki Hauwa ta haɗe da juyawa ciki tace kanku ake ji dai haka Anna ta gama kara ɗinta kafin ta sa tsintsiya da ruwa ta wanke tsakar gidan ta duk da Zulaiha ta so karɓa ta yi amma Anna ta hana ta a cewar ta gara ita ta yi tunda ta ga jiya da shekaran jiya ko me zai same ta ba za a wanda mu ba tunda gangara ya rage mata dama Murmushi kawai Zulaha ta yi jin yadda Anna ta hakikance akan ba za ta share jin da ba su da tabbacin daga inda ya fito ba. Wajen sha ɗaya da rabi Zulaha na zaune gefen gadon Anna tana shafa mai bayan ta fito daga wanka. Hauwa na kwance ta yi ɗaiɗai ta tana ta danne danne a waya. Zulaha ta kalle ta a sanye ta ce yau ma ba za ki je ɗin ba kenan Hauwa. Banza da ita Hauwa ta ci gaba da abin da ke gabanta. Zulahat ba ta yi fushi ba ta sake cewa komin lalacewa dai uwa uwa ce Hauwa. A hasala Hauwa ta koma mata cikin masifa ta ce, "Kar ki dame ni malama, tunda ban isan hana ki zuwa ba, haka ni ma baki isa ki sa ni zuwa ba. Wallahi da ana sauya mahaifiya ni da tuni na jima da sauya ta a matsayin uwa." Ke ma wahalar zai yace bata ishe ki ba. Tsabar kin sa ma kanki azaba gashi nan duk kin kode kin fice daga hayyacinki. Ido cike da kwalla zilayar ke kallon yar uwar ta ta bangare ɗaya kuma ta kasa daina mamakin furucinta a koda yaushe in ta yi akan mahaifiyarsu. Daga can dan madaidaicin falon Anna tace, To sakar karu. garin ya waye muku ko? Hayaniyar me nake ji ne? Babu wanda ya bata amsa a cikin su. Jiki a sabule ta ƙara shafa man sannan ta goga roll on ɗinta tukun ta miƙe ta nufi sif inda kayan ke ciki. Ta jima a tsaye a wajen. Ke kya ce zaben kayan da za ta sa take, amma ina ta jima da lula tunani da a yanzu yake neman ya fi ƙarfin ƙwalwata? Kara ɗin barar da almajirai ke yi ne ya sa ta dawowa hayyacinta. A gurguje ta janyo wata a tamfarta mai ratsin ja ta saka. Babu wani abin da ta saka a fuskarta Dan kwalin kayan ma ninke shi ta yi ta saka a jakar hannunta, sannan ta saka jan hijabi a kai. gawa ta yi da niyyar sake yi wa Hauwa magana, ko me ta tuno oho ta juya ta fice zuwa madaidaicin falon inda Anna ke zaune tana sauraron rediyo. Kusa da Anna Zulaiha ta zauna jiki a sanye ta ce, "Zan wuce Anna." Yungurawa ta yi ta tashi zaune, gaba ɗaya fuskarta ta koma abin tausayi ta ce, "To Zulaihat, ki gaishe su, ni ma ina tafe." in na samu lokaci zan zo na gaishe ta ɗago manyan idanunta ta ta kalli Anna jinwai tana tafi abin da ta san ko a mafarki ba zai taɓa faruwa ba tsabar yadda Anna ke da bala'in tsoro kamar Anna ta san kallon da Zulaiha ke mata ta yi karab ta ce au kallon makaryaci ya ma kike man ko murmushi kawai Zulaiha ta yi haɗe da miƙewa tsaye bayan ta gyara zaman jakarta ta ce a'a Allah ya baki ikon zuwa ko kin shirya ko biki shirya hakan ba tana gama faɗin hakan ta juya ta yi fice wata ta bar Anna da baki sake sai da ta ji fitar ta tukun ta juya ta tofar da yawu sannan ta ce tub da bakin yawo wallahi ke dai da ya zame wa dole ki je mu muna daga nan muna ta ta da addu'a haka ta yi ta mita ita kadai in ta yi ta yi ta gaji sai ta ce Allah ka yi mana ruwa ciwo kowane iri ne ka hana mu cutar da kowa har mu mutu tunda Zulaiha ta fito daga gida kanta a ƙasa take ratso babban layin su tafiya take a nutse har ta kai titi sannan ta tsaye da dan adede ta sau ta hau suka tafi tafiya suke amma gaba ɗaya kwakwalwarta ta yi can wani wajen so take ta fassara mafarkinta na jiya da wasu alamu da mahaifiyarta ke yawan nuna mata tun da ciwon nan ya same ta sai da ta nisa kamar za ta dau haske sai kuma kanta ya juye ta marasa ta ina za ta fara da haka da haka ta watsa da wannan tunanin ta ci gaba da kwatanta mai adaidaita gidan ga mamaki na wani tamfa tsaitsan gida ga ta nuna wa mai adaidaitan ya ajiye ta ta buɗe jaka ta ciro kuɗin shi ta bashi sannan ta nufi gyaɗin gidan a nitse ta kwankwasa kofar sai ta ƙwanƙwasa so uku kafin a buɗe ƙaramar kofar da fara'a da titan ya amsa gaisuwa da Zulaihat ke masa ta wani tsaya ba ta nufi man ƙofar gidan ta shiga ba kowa a falo sai masu aiki da ke kai kaikawa daga titin zuwa babban dining da ke ta gefen falon da girmamawa suka gaishe ta sama sama ta amsa ta yi ciki Allah Allah take karsa haɗu da hajiya mama ta sauya mata mut daga wanda take ciki wuf ta shige ɗakin da ke ta can bayan staircase ɗin wuf ta shige ɗakin da ke ta can bayan stakiya ɗin. Tunda ta shiga ta tsaya ta ganin kyakkyawar matar dama-dama cikin kashi da fitsari tana ta wasa da shi da hannunta. Ganin ta ɗauka za ta kai baki ya sa Zulaiha ta ƙara sa da gudu haɗe da faɗin, ƙummi ki ci. Cak wadda aka kira da Ummi ta tsaya haɗe da ƙurawa Zulaihat ido. Jiki a sanye ta aji mundilan kashin a ƙasa sannan ta yi murmushi still ta akan Zulaihat ɗin Nan da nan idanuwan Zulaihat suka ciko da ƙwalla gefe ɗaya ta samu ta ajiye jakarta sannan ta cire hijabin ta aji Sai da ta kunna hita kafin ta koma ta saki a ɗakin tukunta nufi mahaifiyar tasu da har yanzu ta ki ɗauke idanta daga kallon Zulaihat ɗin Matsawa kusa da ita ta yi haɗe da tattara gashin kanta da ya barbaje ta tufki waje ɗaya. Tana yi tana share hawayen fuskarta. Da ƙyar Zulaihat ta ɗaga Ummi ta miƙar da ita tsaye. Duk yadda wajen ke wari amma bai dame ta ba. Murya na rawa zulaiha ta ce ummi na na san kina ji na dan Allah kar in sake ganin kin yunkurin kai kazanta bakin ki. Kamar daga sama naga ummi ta bude baki duk a zato na amsa ma Zulaiha za ta yi amma ga mamaki na sai na ji ta hau haushin kare. Ummi na fara haushin nan jikin Zulaiha ya hau rawa. gabanta na ci gaba da faduwa sarkin ummin ta yi ta dan ja da baya haɗe da dafe bango rinsa idanunta ta yi jinyar da haushi ya fara karaɗe ɗakin cike da ƙwarin gwiwa ta sake matsawa kusa da ita a ɗarare ta kama hannunta ta ja ta zuwa cikin toilet kullum in zulaiha za ta wanke wa ummi jiki sai ta yi kuka mai isar da kafin ta fara har kullum tana jin nauyin hakan a cikin zuciyarta kallon ummin ta sake yi jin ta yi shiru ta daina haushi murya na rawa zulaiha ta ce ki yafe min ummi ba da san raina nake kallon tsiraicin ki ba ko baki faɗi hakan ba na san ba kya jin daɗi kasa karasa maganar ta jin kuka na neman kwace mata cike da dauriya ta danne kukan haɗe da rintsi idanu ta fara cire ummi kayan jikinta da ta musu kata kata sai da ta wanke ta sannan ta zaunar da ita akan toilet ko da tana jin yin wani bayan garin sannan ta fice ta tsaftace ɗakin tas ta har haɗa abubuwan da ta bata cikin bokiti sannan ta buɗe mata windows ɗin ɗakin sai da ta fita da bokitin can baya tukun ta dawo cikin baya lekawa ta yi ta ga bata sake yin komai ba sannan ta kamo ta suka fito nan ta ɓata lokaci wajen shirya ta kafin ta fice zuwa bayan inda ta kai bokitin kayan wankin gaban famfo ta je ta wanke kayan ta tukun ta shanya har ta kammala ba wani mahaluhi da ya fito daga cikin gidan tana shigowa da rakitin ta nufa ta ɗauko abincin ummin tukunna ta koma ɗakin sannan har bacci ya ɗauke ta gefe ta samu ta ajiye abincin sannan ta koma ta kan ummin ta zauna kafe ta da ido ta yi tana kallonta cike da shauƙi da kuma tsananin tausayin halin da take ciki a yanzu. A hankali ta ɗora hannunta saman kanta tana shafawa hawaye na bin kuncin A haka har bacci ita ma yayi gaba da ita. Sai wajen bayan azahar Ummi ta farka. Kallon Zulaiha ta yi tana so ta ce mata za ta yi fitsari amma ta kasa. Tana buɗe baki da niyyar magana ta fara haushi. A firgice Zulaiha ta farka haɗe da yin yar ƙara tana ja da baya. Yadda kare ke yi in zai yi fitsari ta hawi zulaihat na ganin haka ta tashi da sauri ta ja ta zuwa bai ko da suka shiga bayan kin yi ta yi akan toilet can bango ta tsaya ta ɗage kafa ɗaya ta saki fitsari irin yadda karnuka suke kimtsa wajen zulaihat ta sannan ta bi bayan ummi tana fitowa ta iske ta tasa abincin da ta shigo da shi ɗazu tana ci da baki shi ma sak irin yadda karnuka ke cin abinci shiru zulaiha ta yi tana nazarin mahaifiyar ta da gaba ɗaya tun daga last week ɗabi'unta suka koma na kare duk da farkon ciwon dama da haushin karen ta fara Ba ta yi nisa a tunanin da take ba, ta jiyo muryar Hajiya Mama gab da ɗakin da maganar wasu wanda ba za ta iya tantance muryoyinsu ba. Ilai kuwa ita ɗin ce a kan gaba, sauran na biye da ita. Kallo ɗaya Zulaihat ta yi wa Hajiya Mama ta sadda kanta kasa. Jin sallamar dadinta daga bayan Hajiya Mama ya sa ta sake ɗagowa da saurin ta tabbatar wa idonta. Shi ɗin ne? Kujerar Hajiya Mama ta ja ta zauna haɗe da faɗin, na nan ashe." Shi ne ko gaisuwa babu? Kan Zulaihat a ƙasa ta ce, "Dama zan shigo in gaishe ki." ai bata karasa ba hajiya mama ta ce rike kayarki so nawa kina zuwa sai dai a ga fitarki banza ta yi da ita ta mai da kallon ta ga dadi da ya kafe ummin da ta sadda kanta kasa da kallo ko kiftawa ba yi murya a sanye zulaiha ta gaishe da mutumin da suke tare da dadin sannan ta gaishe da dadin shi ma cike da damuwa ya amsa wai ga waye wajen wanda suka shigo tare yace ka ganta kusan wata biyu kenan abu ya kici ya kicin yau abun kamar ma ƙara gaba yake matsowa mutumin ya kusa da ummi da kanta ke a kasa ta ki da sam ta dago kai ta kalle su hannu ya sa ya dafa kanta na tsawon mintoci sannan ya waigo jiki a sanye ce sai dai a yi haƙuri don wannan ƙaiƙayi ko ma kan mashekiya ne ban jin akwai makarin abun hasali ma yadda ya kai abokiyar zaman ta garami ita ma sai dai a yi haƙuri a jirayi lokacin ta dukkansu a mugun firgice suke kallon shi hajiya mama da bacin ranta ya sake bayyana karara a fuskar ta ce hmm, abin da ɗayan mai maganin nan ya faɗa kenan shi ma shi yasa aka ce shi ramin mugunta ka gina shi daidai tsawonka don baka sani ba wata rana kai ne zaka faɗa ciki ba dan ke jini na bace ai da babu yadda za a yi na barki har mu zauna karkashin inuwa ɗaya da ke wallahi hajiya mama na gaba faɗin haka ta miƙe ta bar ɗakin kamar za ta tashi sama baki sake dadi ke kallon har ma da mai maganin da dadin ya zo da shi zulaihat kam hannu ɗaya ta aza a kai ɗayan kuma ta toshe bakinta da shi ji take kamar ta yi ta zunduma ihu ko ta samu sauƙin raɗin da ke addabar zuciyarta ummin kuwa tunda ta ji furucin mai maganin take murmushi haɗe da karkaɗa kai hawaye da kun a cikin idonta jiki a sanya ya dadin ya ce wa mai maganin mu je na raka ka yadda zulaiha ta kafe mai maganin da ido ya sa shi shan jinin jikinsa kiris ya hana ya ci ta baka har suka fice ba ta ɗauke idanunta daga kan shi ba suna fita zulaiha ta sake matsawa kusa da ummi cikin kuka ta ce ummi don girman Allah ki faɗa min ainihin abin da ya faru Ganinki a cikin wannan mugun yanayin yana firgita ni ba kaɗan ba. Wallahi ummi, in na duk kunne ne, ba zan taɓa yarda da duk abin da ake faɗa a kanki ba. Na san ki, na san wace ce ki, kuma na san abin da zaki iya da wanda ba zaki iya ba ummi na. Dan Adam adiji ne, duk da sanin waɗannan halayen naki na kirki da nayi, Ban sani ba ko zuciya ta ɗebe kin aikata mugun abin da suke cewa, ki faɗa min, ni kuma duk inda mafita take zan je na ne mota ko da za ta yi sanadiyar rayuwa ta ce. Zan sadaukar miki da ita dan dai ki fita zargi da kuma mugun yanayin da kike ciki. Ta ƙara shi maganar haɗe da fashewa da kuka, ganin yadda ta fara zaro harshe waje tana lallagi da shi. Idan ku baƙi ne a wannan tasha tamu mai albarka wato Nazarta TV, to ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sauti. domin samun sababbin littattafan da zarar